Dubban jama'a da ke gudun hijira a sassa daban-daban na jihar Nasarawa bayan tashe-tashen hankula da ya yi sanadin rasa rayuka da kone-konen gidaje sun roƙi gwamnati da jama'a kan su kai musu ɗauki. Sunana James Lakmi, mun zo gudu jijira ne domin an tarar mu daga kauyukan mu can shine mun dawo nan mu gudu mun zo a nan. To mun ga mayaka ne. Fulani. su ne suka zo suka tara mu da yaki a daji. Da kayan mu duka. ni suna na muhammadu garba mun gansu kawai mun gudu mun bar musu gari sun kama kone-kone kawai mu dai mun gansu da kayayyaki madoji ne suka zo to muna halin tsaka mai wuya kenan wallahi lai tun safa yanzu ban ci ban ci komai ba tun safan nan mu ga wanda zai yi goma ya zo ba wani abu babu wallahi ya mu kuma suna can mu san da suke ba sunana lidiya Sonde daga atabula muna hanya ta a tabula ba jami'a saro ba komi an faffasa mun rufe kofofin mu an faffasa an fita da kayaki mu duka an yi ta kone-kone mun rasa inda za mu shigo mun bola daga daji mun zo mun bola a gwade a nan haka gaba abinci yara suna kuka ga sanyi ba kayansa ba komi duka iyali na gabaki daya ba abun da muka doka mu muna hannun Allah ne gwamnati su dube mu a tabula babu hanya ba komi sun ce suna yi abun da suka gada ma a wuri wallahi muna cikin damuwa matuƙa muna cikin damuwa matuƙan gaske domin yanzu haka akwai wanda ba shi da abin da zai ci ba shi da abin da zai ci ba shi da abin da zai sha wallahi muna cikin damuwa da mu da yaran mu gabaki daya wani ne suka ja mana wannan damuwa in ba sannan ina inda an gina gida ba a gama buga ba mun rabe a wurin jiya an ina ruwa an kwana ruwa muna ta kyarma da mu da yaran mu wallahi Allah ya so ya yarda idan an yi kira an dawo an ce a zauna lafiya amma in ba sannan in ba an ja musu kunne da yawa ba abin da suke mana a ƙasar nan ya yi mana yawa ya ishe mu Wasu da ke gudun hijira kenan a jihar Nasarawa bayan tashin hankali a yankuna daban-daban na jihar. Gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnatinsa tana kokarin ba da kariya wa jama'a. wannan abun abin damuwa ne matuka. Babban manufan gwamnati shine ta ba mutane kariya ta tabbatar da kowa yana hulɗansa ba tare da wani tsoro ko firkita ba. Wannan shine abin da wannan gwamnati ta sa gaba. Kuma da dan Allah duk da irin wannan damuwa da suka ci suka cinyewa sai mun ga abin da muka yi wurin magance wannan musamman wurin haɗa kai da jami'an tsaro da kuma eh, shugabanni musamman sarakuna da sauran jami'ai mu tabbatar da me ke kawo wa'annan abubuwa kuma ya za mu yi magance su wa'annan rigingimu abubuwa ne wanda waɗansu a tsabibai shaidanu wanda 'yan siyasa ne wanda kowa ya san su suke azama mutane saboda abin da suka ga za su samu in aka samu wannan hatsaniya to mun riga mun tabbatar da irin waɗanda mutane wanda suke wannan abu an san su don mun sa kwamitin bincike wanda take da ƙarfin kotuna wanda ta tabbatar mana da mutane wanda da hannunsu ciki akwai wanda suke 'yan majalisa ne akwai wanda suke aiki a gwamnati kuma waɗannan sunayen suna nan kuma gwamnati a shirye take ta ɗauki matakai wanda dole a hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.